This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba ya makeri ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safe yau talata 27 ga watan Agustan shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Aisha da kanin labarai. A jiya Litinin Afirka ta ce har yanzu Isra'ila tana fuskantar barazanar hari daga Iran da kawayenta. Bayan da kungiyar Hezbollah ta kai harin rokoki da jirage mara matuka Isra'ila a karshen makon da ya gabata. 'yan takarar shugabancin amurka ta jam'iyyar democrat kamala harris da abokin karawarta tsohon shugaban kasa donald trump sun fara musu akan sharaɗin haɗuwarsu ta muhawarar farko da ake shirin gudanarwa a ranar goma ga watan satumba sannan hukumomin lafiya a kasashen yankin kudu da sahara na afirka sun ce kungiyoyin 'yan bindiga da na 'yan tawaye suna hana su damar zuwa garuruwan da ake kyautata zaton samun barkewar kyan biri kanan labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa rundunar 'yan sandan najeriya ta tabbatar da kama 'yan shi'a 97 da take tuhumar su da kai harin da ya kashe 'yan sanda biyu a abuja sai dai 'yan shi'ar sun musanta wannan zargi. To mu dai bamu da makami kuma ga videos nan na yadda muke tattakin mu muke wucewa ga videos na harbin da suka dinga yi ana gani ba a ga wani a cikin mu da bindiga ko wani abin abin kisa ba. Da haka su suka san wannan su suka san an san da za su je su bariya suka yi mutanen su suka mutu. A cikin shirin za a kuma ji cewa kungiyar matasan likitoci a Najeriya ta fara yajin aikin gargaɗi na kwanaki bakwai har sai hukuma ta kubutar da mambanta da ta kwashe watanni takwas a hannun masu garkuwa da ita. Gwamnati ta bar kowa tashi ta fushe shi. Kuma hakan yana kara nuna cewa kenan a ƙasar nan kowa zai iya ɗaukar matakin da zai ɗauka don ya kare kansa. Kamar kowace safiyar Talata yau ma muna tafi da shirin tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sakkwato wanda shirin a yau zai duba dalilin da ya sa sai bayan shekara guda da juyin mulki a jamhuriyar Nijar ne tsohon shugaban kasar Isufu Bamman zai yi Allah wadai da juyin mulkin. Amma kafin nan ga Aisha da kashin farko na labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Amurka ta faɗa jiya Litinin cewa har yanzu Isra'ila tana fuskantar barazanar hari daga Iran da ƙawayenta. Bayan da ƙungiyar Lebanon Hezbollah ta kai harin ɗaruruwan rokoki da jirage mara matuƙa Isra'ila a ƙarshen makon da ya gabata. A matsayin martanin kisar gillar wani babban kwamandan Hezbollah. zan iya kafa hujja da wasu kalaman da shugabannin shugabannin iran da wasu mutane suka yi a fili za mu ci gaba da nazari akan batun yiwuwar barazanar kai farmaki sannan a shirye muke mu ci gaba da tallafawa tsaron isra'ila da kuma kare dakarunmu har idan suka kai harin abin da mai magana da yawun pentagon manjo janar pat ryder ya faɗa wa manema labarai kenan a wani bangaren kuma ministan ma'aikatar wajen iran abbas arashi wato ya faɗa wa takwaran aikin shi na ƙasar italiya cewa iran za ta mai da martanin kisar gillar da aka yi wa shugaban siyasar hamas a watan jiya a tehran ya ce babu makawa akan martanin iran kuma za su tsara shi a tsanake 'yan takarar shugabancin amurka biyu ta jam'iyyar democrats kuma mataimakiyar shugaban kasa kamala harris da abokin karawarta na jam'iyyar republican tsohon shugaban ƙasa donald trump ba su taba haduwa ko zantawa da juna ba amma sun fara musu a kan sharaɗin haɗuwarsu ta muhawarar farko da ake shirin gudanarwa a ranar goma ga watan satumba yayin da masu kula da gangamin yakin neman zaɓe daga ɓangarorin biyu suka amince da muhawarar ta mintuna casa'in wanda za a yada ta kafar yada labaran abc a birnin philadelphia da ke gabashin ƙasar sharaɗin da aka ginda ya ɗaya ne da na muhawarar da ta gudana a ƙarshen watan yuni tsakanin trump da shugaba joe biden inda ake kashe bututun maganar ɗan takarar da abokin karawar shi ke magana yanzu harris ta buƙaci a bar bututun maganar a kunne iya tsawon lokacin da za a yi ana muhawarar wani mataki da zai iya kaiwa ga cacen baki tsakanin 'yan takarar su biyu yayin da ake sa ran cewa miliyoyin mutane ne za su kalli muhawarar wanda amincewa da wannan bukatar za ta sa mutane su kasa fahimtar abin da suke faɗa mai magana da yawun harris kan gangamin zaɓenta brian fallon ya ce masu kula da gangamin yakin neman zaben trump sun fi so a kashe abin maganar saboda suna kyautata zaton cewa trump zai iya kyalewa ba tare da ya tsoma albarkacin bakinsa ba wanda shine dalilin su na neman a kashe abin maganar ya ce a shirye harris take ta yi maganin karerayin trump da kuma katse mutane a yayin da suke magana trump bai nuna alamun damuwa akan wannan batu ba inda ya faɗa wa manema labarai jiya litinin cewa mun amince da sharaɗin da aka gindaya a baya ban sani ba bai dame ni ba sharaɗin shine za a yi amfani da sharaɗin da aka gindaya a wancan karan a iya sani na an kashe abin magana To ana shan labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniyar amma kafin nan. rundunar 'yan sandan birnin abuja ta ce tana ci gaba da caccafke 'yan shi'ar da ta ce sun hallaka mata jami'ai yayin wani artabu da suka yi tsakanin bangarorin biyu kamar yadda sufeto janar da 'yan sandan ya ba da umarni wakilin mu a abuja hassan maina kaina yana dauke da karin bayani a wannan rahoto da ya aiko mana biyo bayan arangamar da ya faru tsakanin 'yan shi'a da 'yan sanda a babban birnin tarayyar najeriya sufeta janar ne 'yan sandan kasar dr kaude egbetekun ya umarci rundunar 'yan sandan birnin abuja da ta zakulo 'yan shiyar da suka kashe musu jami'ai guda biyu da kuma raunata musu karin wasu guda uku tare da kona musu motocin aiki mai magana da yawon 'yan sandan abuja burtandan 'yan sanda josephine ade ta shaida min cewar tuntuni ma sun caccafke masu tattakin tun ma a wannan rana arrest. Haka. An yi arrest. A ranar ba mun yi arrest. Ok, kamar mutum na ko kama? Mun yi arrest din su da yawa. A ranar su za su kai wajen 75 haka. In za a iya tunawa a shekaran jiya ne aka samu hargitsi tsakanin 'yan shi'a masu yin tattaki da kuma 'yan sandan birnin Abuja inda 'yan sandan ke cewa 'yan shi'ar ne suka afka masu kamar yadda kakakin 'yan sandan ke mun karin bayani. To shi kenan kawai 'yan shi'a din nan from nowhere suka fito suka fara atakin yaranmu da kone-konen motocin 'yan sandanmu da suke wurin nan sun kashe mana yara guda biyu guda uku suna nan a asibiti suna critical condition a nan asibiti ana kan duba su sannan kuma mun yi kame-kame a lokacin muka samu wannan news cp da kanshi ya yi deploying mutane shi ma ya je gurin mun yi kame kamin wayansu yan shiya din suna tare da mu yanzu muna kan investigating mu find out mu tambaya su giya mana meye ne ya sa suka fito suka fara attacking yan sanda on provoke ba abin da muka musu haka kawai sun fito daga nowhere da mata da yara gaba daya sun fito da makamansu suna ta harbin suna kone kone motoci suna attacking yan sanda a bangaren su yan shiyar na cewar yan sandan ne suka kashe musu yan uwa cewar abdullahi musa daya daga cikin jagororin masu yin tattaki a bangaren 'yan shi'ar to mu dai bamu da makami kuma ga videos nan na yadda muke tattakin mu muke wucewa ga videos na harbin da suka dinga yi ana gani ba a ga wani a cikin mu da bindiga ko wani abin kisa ba da haka su suka san wannan su suka san an san da za su je su bariya suka yi mutanen su suka mutu ban san da wannan ba ban gani ba na dai san an buɗe mana wuta an kashe mana mutane kuma an jika ta mutane kuma an kwashi mutane kuma dan sanda a cikin al'umma yake ba fatan mu ya mutu ba amma masu kashe mu su ma watan wata rana za su haɗu da abin da ya fi karfin su. Kawo lokacin haɗa wannan rahoto dai rundunar 'yan sandan Abujan ta kamo 'yan shi'ar da take zargi kimanin casa'in da bakwai kuma har yanzu tana ci gaba da kakkamo su. So su kuma da kama da yanzu za ku kai su gaban kotu kenan. Yes, we are, still uh, more arrests. Josephine Ade, kakakin 'yan sandan birnin Abuja. Hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria to madalla a gaida hassan mai na kaina ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da dandalin x da kuma instagram yanzu ko ga aisha da ci gaban labaran duniya hukumomin lafiya a kasashen yankin kudu da sahara na afirka sun ce kungiyoyin 'yan bindiga da na 'yan tawaye na hana su damar zuwa garuruwa da ƙauyukan da ake kyautata zaton samun barkewar yaduwar kyandar biri majalisar ɗinkin duniya ta ce akwai buƙatar a wayar da kan al'umma a duniya domin rage yawan alƙalman yaduwar kwayar cutar da take yaduwa daga mutum zuwa wani da kuma dabbobin da suke ɗaukar wanda aka ayyana ta a matsayin matsalar lafiyar al'umma ta gaggawa da ake buƙatar duniya ta ɗau mataki a kanta. Jami'ai a jamhuriyar Afirka ta tsakiya sun ce ma'aikatan lafiya da ke ƙoƙarin tunkarar annobar cutar ta mpox da ta ɓarke suna ƙorafin fuskantar matsalar matsala wajen wucewa lafiya zuwa ƙauyuka da garuruwa inda ƙungiyoyi masu makaman suke ayyukansu dakarun gwamnatin jamhuriyar afirka ta tsakiya suna yaƙi da 'yan tawayen don kawo ƙarshen tashin hankali da rikicin siyasar da aka wato tashin hankali da rikicin siyasar da aka fara a 2013 a gaida aisha da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla yanzu kuma bari mu sake waiwayan rahotanninmu. Kungiyar matasan likitoci a Najeriya ta ce halin ko in kula da mahukunta suka nuna game da sace abokiyar aikinsu Dr. Ganiyat Popula shine yasa suka fara yajin aikin gargadi na kwanaki bakwai daga jiya Litinin. sama da watanni bakwai kenan da aka sace dr ganiyar popula da ke aiki a babban asibitin ido da ke kaduna amma har yanzu tana hannun 'yan bindigan daji wannan ne kuma yasa kungiyar likitocin ta fara yajin aikin gargadi a kasar baki daya daga kaduna wakilin murya amurka isa lawal ikara ya aiko mana da rahoto kan wannan batu tun bayan sace likita da ganiyar popula da mijinta da wani ɗan ɗan uwanta dai ake ta fama da 'yan bindigan da suka sace ta kafin sako mijinta a watan maris na wannan shekara da muke ciki inda suka ci gaba da rike ta da ɗan uwanta da suke tare. Ƙungiyar matasan likitoci reshen jihar Kaduna ta ce ganin halin ko in kula kan ƙoƙarin sako abokiyar aikin nasu duk da zanga-zangar da suka yi a kwanakin baya. Ta sa likitocin dole suka fara yajin aiki na gargaɗi a jiya Litinin. in ji babban sakataren kungiyar likitocin na jihar kaduna dabta yahaya abdullahi ta kasance an yi garkuwa da ita kusan sama da wata bakwai yanzu kuma duk iya kokarin da za mu yi da a ga cewa an kubuto da ita an kasa kai gaci wanda ba karamin kuɗi mutanen da suka ansa daga gurin iyalan wannan mata ba amma har yanzu babu wani labari kuma a nan aka ɗauki decision din cewa a shiga wannan warning strike na sati ɗaya. amma dakta wani irin tasiri kuke ganin wannan zai yi tunda kun yi zanga-zanga a baya akan a sako bai wani tasiri ba. eh to kasan da yake abun mataki mataki ne wancan da muka yi in ka lura saboda yanayin wancan zanga-zanga da aka yi na najeriya gaba ɗaya yasa a cikin asibitocin mu kawai gaba ɗaya aka yi duk wa'innan abubuwan to shi yasa muka ɗauki wannan muna sa ran cewa kila za su zage damtse. masana tsaro irin su manjoyashin komerta da yana ganin irin wannan yajin aiki don ganin an sako abokiyar aikin likitoci alama ce cewa harkar tsaro a Najeriya dai ta koma kawai kowa tashi ta fushe shi. Wanda za a ce an rike shi a hannun 'yan bindiga har ya kai tsawon wata takwas gwamnati bata iya karɓo shi ba. Har sai 'yan uwanta abokan aikinta likitoci sun yi gangami sun ce sun shiga yajin aiki na sati ɗaya don su jawo hankalin gwamnati a kai. A takaice abin da yake nuna shine gwamnati ta bar kowa tashi ta fushe shi. Kuma hakan yana ƙara nuna cewa kenan a ƙasar nan kowa zai iya ɗaukar matakin da zai ɗauka don ya kare kansa. Kuma muna ji muna gani wannan irin irin abin da ya faru wanda shi marigayi sarkin gobe da yi sa'a an rike sha na tsawon irin wannan lokacin ba amma aka ci mutuncinsa kuma daga ƙarshe aka ɗauki rayuwarsa. Ko kafin fara wannan yajin aikin gargaɗi dai akwai ƙarancin likitoci a asibitocin wannan ƙasa a saboda haka ne wasu masu jinyar marasa lafiya asibitoci ke ganin a gaskiya akwai damuwa sunana muhammad bello hamisu gaskiya ba mu ji daɗi ba bisa ga wannan yajin aiki da aka ya aka kare akwai likitocin ma ballantana sun tafi yajin aiki sai dai dole mu yi ma likitocin uzuri bisa ga cewa yar uwarsu da aka sace amma muna kira gwamnati da ta yi kokari diyan da za ta ta mai da hankali akan yadda za a dawo da wannan mata sunana hajiya saratu yanzu mu da muke zuwa asibiti ko yaushe shan magani ka duba ka ga inda yanzu asibiti ike cika saboda marasa lafiya kuma a ce ba likitoci ai wannan abun akwai matsala sunana abdullahi sa'id a gaskiya kar wanda ya ga laifin likitoci bisa ga wannan yajin aiki da su tafi saboda ana cikin matsalar rashin tsaro a najeriya ba wai akan iya yar uwarsu kawai da asace ba dan allah gwamnati ta gaggauta ta samar da tsaro a kasa saboda mu zauna cikin lumana dafta yaya abdullahi ya ce kungiyar ta likitoci matasa dai na da cikakken bayani na irin halin kuncin da abokiyar aikinsu su ke ciki a hannun 'yan bindigan kuma wannan ne yasa suka ɗauki wannan mataki. Matan da za a ce ta yi wajen sama da wata bakwai an amshi maƙudan kuɗaɗe a gurin ta ai ta riga ta gama shiga haɗari. Mu babban abin da muke so yanzu mu san wani hali take ce kuma mu ganta ta dawo gida lafiya. Wannan kukan kwato 'yancin abokiyar aiki na likitoci kuma na zuwa ne a daidai lokacin da aka ga a jiya litinin. Lindinar 'yan sandan Najeriya ta miƙa ɗaliban nan na koyon aikin likitanci guda ashirin da ta ceto. Sannan ta sanar da ƙara azama wajen ceto sauran al'ummomin da ke hannun 'yan bindiga a sassan Najeriya daban-daban. Isa Lol Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya. A gaida Isa Lawal Ikara. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadomu da kuwa na sabon shiri na tsaka mai wuya. shekara daya bayan juyin mulkin da abdulrahman ciyani ya yi jagoranci aka yi wa tsohuwar gwamnatin demokuraɗiyya ta muhammad bazum a jamhuriyar niger sai ga shi tsohon aminin shi bazum din abokinsa kuma mutumin da suka shaku sosai wato tsohon shugaban nijar din isu muhammadu ta da ya fito ya la'anci wannan juyin mulkin da su ne suka yi abin tambayi shine me yasa sai yanzu yake la'antar wannan juyin mulki bayan da aka share shekara ɗaya da wata ɗaya bayan da aka yi wannan juyin mulki me yasa bai shi ba tun da guri-guri tun can farko lokacin da aka yi shi to mutane suna ta faɗa albarkacin bakin su wasu na cewa ai yanzu ma dole ce ta saye haka saboda rahotannin da ke fitowa daga cibiyar mu ibrahim wacce ta bashi wata lambar girma haɗe da miliyoyin daloli wadda kuma take barazanar cewa watakila za ta nemi ta kwato wannan abubuwa din daga hannunsa idan bai fito ya ɗauki matsayi kan wannan juyin mulkin ba kai a ƙarshe ma shi uban ita wannan cibiyar wato mu ibrahim ɗin da kansa ya fito ya bada da sarwa inda yake cewa ya ji daɗi kuma hankalinsa yanzu ya kwanta da ya ji cewa shugaba muhammadu isuhu ya fito yana la'antar wannan juyin mulki da aka yi a niger mo ibrahim yake cewa daman tun da aka kafa ita wannan gidauniya ta mo ibrahim din daman makasudinta shine domin ta karrama mutanen da ke karrama da demokuraɗiyya a duniya musamman a ƙasashen afirka mu ibrahim ya ce duk wanda suka bai wa kyautar su suna sa ran zai rike wannan aƙida ta karama demokuraɗiyya ɗin kud da kud saboda haka ya ji daɗin abin da isu muhammadu ya yi to ganin cewa ta dai shi tsohon shugaban isu muhammadu ya fito ya lanci wannan juyin mulki na suciyani muka ga cewa ya kamata mu maimaita muku wata muhawara da muka yi kwanakin baya wacce take magana game da wannan juyin mulkin musamman bayan da 'yan gidan shi bazum din suka fito suna la'anta shi isu muhammadu da cewa yana da hannu cikin wannan juyin mulkin ba ta da bata lokaci ba ga maimaita wacce muhawara da wakilinmu na yamai sulaiman muni barma ya shirya mana a wannan lokaci da eh, zargin da ita hinda ta yi ko shakka babu ya zo eh, tabbatar da abin da mu mun ce tun ba tun harko harko ma da an ka yi yunkurin jin mulki mun tabbatar ma mutane da cewa da ko shakka babu tsohon shugaban kasa alhaji isu muhammadu shi da alhaki na wannan eh, yunkurin jin mulki da aka yi mai girma shugaban kasa alhaji bazu muhammad wanda san jam'iyyar pendes tarayya ya san isu muhammadu ya san Muhammadu bazum ba ni tsammanin zai zargi isu muhammadu da zama dan kudeta ko mai goyon bayan kudeta. Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci mu da saduwa da kowa na sabon shiri na tsaka mai wuya. Fitowa balo-balo da ɗaya daga cikin 'ya'yan hambararren shugaban jamhuriyar Nijar Muhammadu Bazan ta yi kwanakin baya tana zargin tsohon shugaban Nijar din Muhammadu Yusuf da cewa yana da hannu a juyin mulki da aka yi wanda ya kawo ƙarshen gwamnatin mahaifin nasu wato shi Muhammad Bazum din magana ta jawo cece ce abin da yasa wakilin na birnin ya mai Suleiman Muni Barma ya ga cewa ya kamata ya haɗa hancin mutane biyu da ke goyon bayan waɗannan shugabannin guda biyu domin mu je matsayinsu dangane da waɗannan zarge-zarge domin an daɗe da waɗannan zargi na cewa shi tsohon shugaban Muhammadu Isu din yana da hannu a wannan al'amari ɗin. ba ta da bata lokaci ba da hannun taku ga shi sulaiman muni barma domin ku ji tattaunawa shi ko kuma hawar da shirya a tsakanin asumanin muhammadu da ke goyon bayan shi muhammadu isuhu da kuma sanin muhammadu mai goyon bayan tsohon shugaba ko kuma hambararren shugaba muhammad bazum to malamai bismillah sanin kana jina bari mu fara da kai shin wai me zaka ce dangane da kalaman nan na ita hinda bazum zargin da ta yi wa tsohon shugaban kasa isu muhammadu eh da ita hinda ta yi ko shakka babu ya zo eh, tabbatar da abin da mu mun kace tun ba tun harko harko ma da an kai yunkurin jin mulki mun tabbatar ma mutane da cewa da ko shakka babu tsohon shugaban kasa Alhaji Isu Muhammadu shina da alhaki na wannan eh, yunkurin jin mulki da aka yi wa mai girma shugaban kasa Alhaji Bazoum Muhammad saboda dalilai suna da dama wanda ke tabbatar da cewa da ko shakka babu akwai hannuwansa ciki saboda na farko jam'iyyar mu ce ta PNDS tare wadda ke jagorancin kasa wadda ke mulkin kasa ita aka yi ma juyin mulki abu na farko wanda mun ka gani wanda shi shi ya laya bangaren sozawa cewa cewa yan nemi ma a farko jam'iyyar PNDS tarayya ta kan shi misali wannan zakarin da ya yi wani lokaci a jihar Tawa tare da gudunmawa na wani cikin 'yan kasuwa wanda an makusanta shi da gudunmawa ta miliyan hamsin wanda yake son jam'iyya 'ya'yan jam'iyyar PNDS tarayya na jihar Tawa duka su yi babban gangami don saboda su tabbatar da goyon bayan su ga sozawa wannan abun ya ci cire bai yi ba daga baya mutane suka lura da ko shaka babu an sake kirkira wata kungiya wadda aka ce ma CDTR eh, wadda Sidibe ke jagoranci don saboda a kawo kuma wanda kowa da ya dibe ta ya sani cewa da 'ya'yan jam'iyyar PNDS tare ne waɗanda ke goyon bayan shi su ne ke kai ruwa ke kai mari don saboda a tabbatar da cewa da an kama ma wannan soza kuma wani babban abin al'ajabi saboda kowa ya sani a tahiyar shi eh, shi tsohon shugaban kasa Alhaji Isu Muhammadu a tun duk lokacin da ake gwagwarmaya kowa ya gani a kwanakin ma da an kai wannan yunkurin jin mulki kowa ya gani inda ya yi da Allah wadai da eh, yunkurin jin mulki da aka yi a ƙasar Birmaniya. wamka cewar ganin ganin shi a matsayin shi na aminin eh, Alhaji Bazu Muhammad shugaban ƙasa a cikin a matsayin shi na dan tsohon dan ɗan jam'iyyar PNDS tare wanda sun ka girka ta tare da shi a matsayin shi na dan demokradiyya a matsayin shi na jam'iyyar shi aka ma juyin mulki har a yau kin wannan bai ce ba yayi kwandanan wannan juyin mulki to yaya 'yan ƙasa ba za su tuhuma shi ba da ko shakka babu yana da hannu to amma hannun waɗannan hujjoji suna da karfin da za su yi wa shi su Muhammadu irin wannan babban zargi banda ma wannan ambasadodi na kasashen nahiyar turai da ambasador na ƙasar Faransa François Ite wanda shi Isuhun ya ɗauke shi a lokacin wannan premier zuwar na yunkurin jin mulkin sun ka sun ka gana da cani abu na farko wanda ya kare baki ce shine eh, yana eh, sai dai ai transition gajere transition haka ya faɗa ma eh, eh, me ake cewa eh, ambasadori na nahiyar turai da ya gana da su wansa hakin da an ka juyin mulkin cewa da 27 ga wata kenan ya tabbatar ma kasashe na duniya wanda su ne awakilan kasashen duniya cewa da in bai da hannun shi ciki wanda ana nema a samu maslaha a samu sulhu aina maka zancen tun wansa hakin yani ranar da an ka yunkurin juyin mulki kenan 27 ga wata ya ba da ra'ayin shi na ganin cewa da ayi ayi wannan transition ta wata ta wata shida guntu an guntu transition dan saboda shi ga nashi tunani da ja su sun kare da bazum kenan kawai abinda suke so shine su ga cewa da sun gama shi Alhaji Asumana kana ɗaya daga cikin makusantan tsohon shugaban kasa Alhaji Isu Muhammadu shin ya kuka ji da yadda wannan ah, ya ta eh, hambararren shugaban kasa Hinda Bazum ta zargi ah, Muhammadu Isu da hannu wanda dama a baya akwai wasu da dama da suka yi zarge-zarge makamantan wani ala misali jakadan faransa sylvain ita ya taba irin wannan zarge a gaban kwamitin tsaro na majalisar dokokin kasarsa su su sahanun baki ne a jam'iyyar pendas tarayya ba san ba jam'iyyar pendas tarayya in ka duba in ka dibi gurufkinsu amma wanda aka kafa jam'iyyar pendas tarayya da shi wanda san jam'iyyar pendas tarayya ya san isu muhammadu ya san muhammadu bazum ba ni tsammanin zai zargi isu muhammadu da zama ɗan kudeta ko mai goyon bayan kudeta tun da ake duniya ba a ka taɓa ganin inda aka yi kudeta aka ce a zo an yi negotiation wanda aka yi ma kudeta a bar shi a bar yin kudeta a maido shiga mulki sai dai in mutum wawa ne kaɗai zai iya amincewa da wannan sarki. To amma hujjojin da ake magana a kansu waɗanda yanzu ma sahanin ya nanata su ba su da karfin da zai sa zargin nan da ake wa isu um, ba za a rasa kamshin gaskiya ba. Isu Muhammadu da aka yi juyin mulki sai da aka yi awa shidda yana kai da kawo tsakanin 'ya'yan jam'iyyar pendas tarayya waɗanda suka rika makami na ministoci da waɗanda suka rika makami ministoci na tsaron ƙasa da ministan na afar étrangère ina nuna su Mas'ud Hasimi. Ka lura ko? Gudan wuni aka kwashe kakin shi Sylvain Icen ya zo a yi tare da shi Isu Muhammad yake kai ruwa da mari don saboda a samu masalaha a cikin wannan zance. Amma sojawa sun ɗauki matakin cewa ba za su ja da baya ba a matakin da suka ɗauka. Lokacin da abin ya kai inda ya kai abu guda isu muhammadu ya buƙaci to mu mu sauƙaƙa ma ƙasar Nijar muhammadu bazum ya yi kamar yadda aka yi chad eh, mali kamar yadda aka yi burkina faso kamar yadda aka yi gine kamar yadda aka yi burkina so biyu da a sa 'yan Nijar cikin wannan hali da muke ciki matsayin shi na shugaban ƙasa wanda ke kishin ƙasar nan wanda cikakken ɗan ƙasa na ya kamata ya janye ya yi murabus sojojin nan su dan mu kata shiga cikin kangi amma ya yi gurusu da wannan zance ya amince ga dalilin da aka yi zargin isu mahmud da farko kenan wanda shi da kai ne mahmud bazum ya zargi isu mahmud da cewa kenan da shi ciki yan nijar su shaidan mu da allah na'am ah, tsayan kare isu mahmud da ruwa ya tsaki mahmud bazum ya zan dan takara a jam'iyyar pendas tarayya cikin mamba goma sha uku na presidium sha biyu ba su amince da takarar mahmud bazum ba mutum guda ɗaya ya amince shi ne Hamusule. Isu Muhammadu ya roƙi abokan shi da su amince Muhammadu Bazum ya gwada ma duniya ba zancen kabila ba ne ko zancen mutumin da hito cikin kabila misali ta hausa ko ta zabar ma a'a ko wace karamar kabila kasar Nijar tana iya zama shugaban kasa. Na'am Alhaji bari mu dora za mu sake dawa a kai bari mu dora eh, eh, sahanin eh, idan ka saurari bayanan da shi Alhaji Asmanu Muhammadu ya yi akan wannan al'amari an ya Muhammadu Isuhu Eh, zai iya kifar da babban aminin sa daga karaga alhali she ruwa ya tsaki sai ya hau karaga nan abin da nake so in tabbatar ma masu sauraren mu saboda abinda asmana bai sani ba yan Nijar kowa yana da hankali yana da kai hankalin da zai gane shin da Alhaji Isu Muhammadu bai da hannu cikin jinkurin jiwon mulkin wannan da ya kai ruwa ya kai tsaki yan nemi cewa da a gyara ba a gyara ba shi idan ya koma gehe bai shiga ba cikin neman ganin ya tabbatar da cewa da sun samu guri su da suke so an tabbatar da transition an kare da bazum shin dawa zai ga laifi ne da yayi haka nakin bai yi ba kuma kowa ya gani duk irin rawar da ya taka lokacin da an ka juyin mulki a kasan mali da kasar burkina faso sanction ma wanda an ka asa da yawo ta asa ma kasar eh, Niger a yadda a da yunkurin mulki wanda an kai a wannan lokacin shi ma a matsayin shi yana shugaban kasa ya nemi wannan sanction a aza a aza wannan kasashe kenan inda bai da hannu bi iya yiwuwa a ce hawar haka yau bai kwanda na kudeta na wanda an kai ma Aminu shi wanda shi wannan bawan Allah ya yi gwagwarmaya tsawon shekara talatin da wani abu don saboda ya tabbatar da Alhaji Isu Muhammadu a matsayin shugaban kasa. kuma da bari mu birki a wannan sai mun dawo rana wa yau mu zo mu ci gaba da jin wannan muhawara din inda za mu ji cewa shin tun da an ce shi isu muhammadu ya taka rawa sosai wajen ganin cewa an tsaye da bazon ya takarar shugaban kasa har ya ci zaɓe me yasa kuma za a zarge shi da cewa na neman ganin bayan bazon ɗin akwai kuma masu cewa shi muhammadu isuhu yana neman ya dawo kan ga mulki ne haka ne duk wa'annan za ku ji an taɓo su a muhawara ta gaba a ranar wato allah ya kai muna godiya ga su baƙi namu asmanin muhammadu da kuma sahanin muhammadu kana da shi wakilin namu suleiman muni barma a birnin yamai aliyu mustapha sakwata ne a washington mun barku lafiya to madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice A jiya Litinin Afirka ta ce har yanzu Isra'ila tana fuskantar barazanar hari daga Iran da kawayenta Bayan da kungiyar Hezbollah ta kai harin rokoki da jirage mara matuka Isra'ila a ƙarshen makon da ya gabata. 'Yan takarar shugabancin Amurka ta jam'iyyar Democrat Kamala Harris da abokin karawarta tsohon shugaban ƙasa Donald Trump sun fara musu akan sharaɗin haɗuwarsu ta muhawarar farko da ake shirin gudanarwa a ranar goma ga watan Satumba. sannan hukumomin lafiya a kasashen yankin kudu da sahara na afirka sun ce kungiyoyin 'yan bindiga da na 'yan tawayen suna hana su damar zuwa garuruwar da ake kyautata zaton samun barkewar kyandar birni to masu sauraro da haka da muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma idan allah ya kai mu da hantsi za ku ji maimakin wannan shiri yanzu a madadin aisha ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma dadi balawi da ya shirya ya bada umarni da ma injiniyanmu na wannan safiyar Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya. Wassalam.